السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي قبل كراتمنا كتاب الموطة لكتاب الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله مرة كان حديث آه، أبي هريرة رضي الله عنه وأن يكون شبيان fita da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi zuwa ga magabarta da kuma ragowar ababen da suka biyo baya na maganganun da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ainihin ambata muna kan gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa na so a ce ni na ga yan mu sahabbai suka ce ya rasulullah alasna bi ikhwani shin mu ba mu zanto yan uwanka ba dala sai manzo Allah ce bal antum ashabi ko sahabbaina ne abin nufi ku bayan kun samu kowa islamiyya imaniya diniya don uwantaka ta addini to kuma kun samu wata martaba za'ida wahiya martabatu sukuba kun samu wani matsayi wanda yake doriya akan matsayin uwantaka shine matsayin zantowar ku sahabbai gare ni a nan za mu ga a manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar musu da matsayin cewa su sahabbai bayan ya ce na yi burin cewa na ga 'yan uwanmu to saboda abu ne sananne wurinsu cewa su ‘yan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil islami wa dini wal iman ta fuskar addini ta fuskar imani to da haka sai suka ce to shin mu ba ‘yan ka bari. sai manzo Allah ya ce a ku sahabbai na ne abin da yake nufi kenan yan uwa waɗanda aka haɗu ta fuskar imani da addini wanda su ba samu wannan darajar ba ta zanto wasu sahabbai gare ku yan uwa ne amma kun samu darajar da su ba su samu ba ita ce darajar zantowar ku sahabbai gare ni to ya zo a hadisin talha bin ubaidillah radiyallahu an wanda rabi'atu bin hudayr yake gaya wa rabi'atu bin abi abdurrahman rahimahumullah hadisin yana cikin sunani abi dawud a ƙarshe-ƙarshen kitabul manasik sannan yana cikin musnadin imami ahmad bin hanbal wanda hadisi ne sahih talha bin ubaidillah radiyallahu an yake cewa mun kuta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Da domin mu ziyarci kabarrukan yan uwanmu wanda suka samu shahada yace muka taho har sai da muka isa a harrata waƙim harrata waƙim wato ainihin yana gabacin madina wuri ne shine wurin da aka yi yakin na tsakanin eh, su yazid bin muawiya wanda ake kira da waqa'atul harra fi ayyami yazid bin muawiya eh, to an cewa wurin eh, harratu waqim saboda wurin ƙasa ce wadda ta kunshi duwatsu wanda suke ɗauke da zafin rana saboda tsananin zafin mahayyiba ba zuwa sun zanto bakake to shi kuma waƙin eh, suna ne na wani mutum wanda ya zauna a wurin a zamanin farko to da haka sai ake kiran wurin da harratu waƙin yana gabacin madina wanda harratu dukkan abin da yake mai zafi eh, جمعي شيني آه، وسط مسكتي آه، حررت واكم أضم من آضام المدينة آه، وني شاشي واني ميتدو لك سنجر المدينة وشي أي كرادة والنمور كما لديك تكيم مؤجم البلدان يقوت الحموي رحمه الله ya ambaci waɗannan zantukan guda biyu a shahid wuri ne a wato ainihin madina ya ce sai muka ga wasu kabarurruka wanda sun ɗan juya haka cikin kwarin da kabarurruka suke sai muka ce ya rasu Allah waɗannan ba su ba bane kabarrukan yan uwan namu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a waɗannan rukan sahabbai na ne da ku Ya ce muka ci gaba sai muka samu su rukan na su shahidan sai manzon Allah su sallama ke cewa waɗannan su ne gabarurrukan yan uwanmu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam can za mu ga ce wasu waɗannan ba su bane gabarukan yan uwanmu sai manzo Allah ya ce mai a gabarukan sahabbanmu da aka zo kuma kaburukan sahabbai da suka samu shahada sai ce waɗannan su ne kabarukan yan uwanmu to abin da ya bayu su sahabbai wanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokaci sun ce yan uwanmu suna nufin me uhuwatun nasbi yan uwantaka ta dangantaka ta jini da naka sai manzo Allah ya ya kore ya ce a waɗannan sahabbanmu amma da aka zo kaburukan waɗanda suka samu shahada sai ce waɗannan su ne kaburukan yan uwanmu saboda cikin wanda suke shahada a kodin suke almuhajirun ne wanda sun yi hijira daga wuraren hijira garin makka zuwa wato ainihin almadina akwai kuma wanda suke al'ansar su mazauna madina to cikinsu kuma akwai waɗanda sun haɗa dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi dangantaka ta jini da kuma wasu daga cikin sahabbai din a gare irin su shi Talha Ubaidillah wanda shi ma ne to da sai manzo Allah ya ce waɗannan sune kaburukan ƴan uwan ba ta fuskar ne ta fuskar dangantaka an fahimci wannan a to nan kuma manzo su kuma yana maganar ƴan uwa ta fuskar ne, ta fuskar addini ba ta fuskar dangantaka Da haka shi yasa sai ya ce wa sahabbai bal antum ashabi ku sahabbai na ne kun samu daraja tsoriya akan wannan darajar ta wato ainihin yan uwantaka da ainihin addini to wannan kuma sai yake nuni dangane da samuwar wasu mutane nagartattu masu matsayi a zamunan da za su zo baya bayan zamanin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da yadda manzo Allah har yayi ne hare wannan burin da wannan fata don haka hadisi ya tabbata na abi hurairah radiyallahu anhu wanda yana cikin littafin sahihi muslim rahimahullah wanda ya zo mata hadisin abu da bin junada al-gifari cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal shahid li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu manzo Allah yake cewa yana daga cikin mafiya tsananin ƙauna ta cikin al'umma ce wasu mutane wanda za su zo abin nufi a bayana ɗayansu zai so ya ganni eh, inda ganin na zai sababa masa ya rabu da dukiyarsa da iyalansa gaba ɗaya abin nufi ya ba da su don ya ganni to zai bayar da su don ya ganni saboda so da ƙauna sannan ya tabbata hadisin hadis sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu an wanda yana cikin sa'id bukhari da sa'id muslim da musnad al-imami an bin hanbal ya wata hadisin abi hurairah cikin jami'u tirmizi shahid da hadisi hadis sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi cewa lalle yan aljanna ah, za su na ganin wasu ɗakuna na alfarma abin nufi a can sama su kamar da kuke ganin a ah, tauraron nan mai cikakken haske a farfajiyar sama sai aka ce ya rasulullah waɗannan ai wuraren zaman annabawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah ya ce wuraren wasu mutane ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka gaskanta manzanninsa Allah ya tanada musu waɗannan wura abin ne su ba annabawa ba ne ba kuma sahabbai ba ne amma matsayin imanin su ga Allah matsayin imanin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya bayi zuwa ga me sun samu wannan matsayi ka sun samu wannan matsayi da naka ya zo ta hadisin abi umamatul bahili sudai bin adlan cikin musnad al-imami uh, ahmad bin hanbal uh, manzo Allah ke cewa mafi zantowar abin daɗi ya tabbata ga wanda ya ganni kuma ya yi imani da tuba liman ra'ani wa amana bi idan aka ce tuba ala wazani ko aula ainihin ta'anis ne e, wanda yake na ainihin afa'alu tafadil ta'anisul wato ainihin ahsan an gane ba idan aka ce alhusna ala wazani fu'ula ta'anis ne na al'ahsan haka tsuba wato ainihin a ala wazni fu'ula shi ma ta anis ne na al-atyib daga ainihin al-tayyib ma'ana abin da ya fi zantowa mafi daɗi mafi girma mafi daraja wato sai ka ce gidan aljanna da abin da ya shafi samun yarda Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shafi ganin Allah din subhanahu wa ta'ala Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ah, sai manzo Allah ya ce to mafi zantowar abin daɗi na gidan aljanna da samun yarda Allah da samun ganin Allah ya tabbata ga wanda bai ganni ba yayi imani da ni manzo Allah ne mai tasowa hasso bakwai hasso bakwai wannan kaga sai yake nuna daraja da fallar wanda bai rayu da manzon Allah ba sallam amma ya zanto ya karbi addinin musulunci kuma ya tsaya kan addinin tsayuwa ta gaskiya ina da falala ina da daraja ina da kima wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan haka ya zo a hadisin Abdullah bin Abbas cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal الموجب الكبير ناب القصر الطبراني حكي آه، ثالث آه، عمر بن الخطاب في مصنف ابي يعلى المستدرك انا ابو عبد الله الحاكم النيسابوري وكما جماعه من الصحابه ان كتبت آه، حديثا جباده تذكر هنيو يوسف في ذاتك المفجوده manzo Allah ya tambayi sahabbai cewa wasu halittu da cikin halittun Allah suka zanto mafiya mamaki ta fuskar imani sai sahabbai suka ce su ne annabawa sai manzo Allah ya ta yaya su annaba ba za su imani ba bacin gashi ana musu wahayi sai suka ce mala'iku sai ce ta yaya mala'iku ba za su yi imani ba ga su tare da Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah ce wasu mutane da su zo a baya. ba su ganni ba su rayu da ni ba su tsinci wannan saƙon na wahayin da Allah ya zuwa gare ni su yadda da shi kuma su yi aiki da shi da waɗannan su ne sannan ya tabbata hadithi cikin musnad al-imami an bin hanbal da sunan ad da musnad al-tayalis hadisin uh, abu juma'a al-ansari uh, sahabbai suka ce ya rasulullah shin akwai wasu wanda suke za su iya samun alkhairin da ɗaya ko ba su samu ba ba wa ana nufin cewa shin za a samu wasu wanda sun fi mu alkhairi ba musu habbai a bayan ba wanda ake nufi ba sai manzo Allah ce eh kore akwai wasu mutane za su zo bayana za su samu ainihin eh, littafi a rubuce yana nufin mai littafin alkur'ani sai su yi imani da shi abin nufi su karɓi addini su miƙa wayo kuma ga addini to akwai su to da wannan ne a ah, al'imam ibn kasir cikin tafsirul ah, qur'an al-azim yake cewa cikin wannan akwai dalili akan cewa al-wijada za a kafa hujjar shi al-wijada Za ka ce shi shine a samu littafi wanda ya kunshi rubutun wani malami daga cikin malaman hadisi hadisansa da ya rubuta kuma lalle rubutun nasa in an samu to za a iya aiki da wannan rubutu ya zanto kamar matsayin ka zauna gabansa ne ya yi ya gaya maka hadisi bulqini kamar yadda yake cikin tadribul rawi yace to wannan gaskiya istinbat ne kawai cire hukunci ne karkashin wannan hadisin wanda yake cirewa kuma mai karfi inda gashi shi manzala ce littafi za ta samu sai su aiki da littafi an gane tunda littafin ya tabbata littafin Allah ne subhanahu wataala to haka idan aka samu littafi da ya kunshi hadisan wani malami kuma ya tabbata eh, littafin sa ne to zaka iya rawaito littafin da gare shi a matsayin kaman ka zauna ne gaban sa wanda wannan shi ya bayu aka yi amfani da sahifatu eh, abdullahi bin abdul as eh, صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري صحيفة حمام بن منبه لديه صحيفات تدامى a matsayin hujja sannan ya zo a hadisin kuma abi sa'alabatul kushani wanda yana cikin sunani abi dawud da jami'ul tirmidhi da sunan ibn majah hadisi ne da ibn ismaq cewa lalle zamani zai zo wanda yake ruko da addininsa a wannan zamanin kamar matsayin wanda yake riko da garwashin mutane wanda yake riko da addininsa ya yi haƙuri kan addinin to kamar wanda ya ɗauki garwashin mutane ya rike sannan mai yin aiki da addinin a wani lokaci aiki na gaske kamar a lokacin sahabbai yana da ladan mutum hamsin sahabbai suka ce daga cikin mutanen wancan lokacin sai manzala ce a daga cikin mutane ire-iren saboda nuna matsayin riko da addini a lokacin da zamani ya lalace Allah yakan ɗaukaka darajar wanda yake riko da addini Allah ya bashi ladan da ya kai ladan sahabi hamsin saboda nuna darajar haka to wanda wannan ne a abin da manzo Allah sallallahu alaihi nufi a hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahihi muslim kitab al-iman da musnad al-imam bin Hanbal cewa addini ya fara yana da da sannu kuma zai komo ba koɗi kamar yadda ya fara tuba lil qurada mafi zan tsora abin daɗi na gidan aljanna na samun ganin Allah na samun yarda Allah subhanahu wataala ya tabbata ga waɗanda ake ganin cewa baki saboda sun riko da addini to a irin wannan lokacin wanda ya riko da addini to zai samu daraja mai girma mai kima wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda aikinsa da zai a wani lokacin sai zanto Allah ya bashi ladan da bai ma ba wani sahabi ba tare da cewa sahabin yana gaba da shi ta fuskar mai daraja saboda shi sahabi ne shi kuma wannan ba sahabi ba ne amma sai ya zanto kuma iya fifitar sahabin ta fuskar wani aiki kuma cikin ayyuka amma duba ga alfadlul mutlaq duba ga falla ta gaba daya sahabi gaba yake da dukkan wanda yake ba sahabi ba amma duba ga alfadlul muqayyad kakan iya zantowa ka samu wata falala kan wani abu wanda wani sahabi ma bai samu to ta wannan abu sai zanto ka fifice shi amma ta fuskar duba ga falala ita kanta gaba ɗaya to shi kuma sahabin gaba yake da domin shi sahabi ne wa anta lasta sahabi kai kuma ba sahabi bane don haka wannan zai iya yiwa ka ga ka san wani hadisi cikin hadisan manzo Allah amma wani sahabi bai sani ba to ta bangaren sanin wannan hadisin kana mai ka samu wata falala da shi sahabin bai samu ba amma duba ga ita falala gaba ɗaya ba sahabin kuma gaba yake da kai tunda shi sahabi ne kai ba sahabi ba to shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake a ainihin nufi cikin wannan hadisi wa tuba lil ghuraba shi yasa ya tabbata ainihin hadisin Anas bin Malik cikin jami'ul Tirmidhi da Musnad al-Imam Ibn Hanbal ya zo ta hadisin ammar bin yasir cikin uh, musnad al-imam bin hanbal ya zo ta hadisin abdullah bin amr bin as da dai wasu daga cikin sahabbai in ka tattara uh, hanyoyin hadisin gaba ɗaya to za ka fita da sakamakon hadisi ne wanda ke tabbatacce manzo sun muke cewa uh, ummati mislul matar al'umma ta kamar ruwan sama ne la yudra awwaluhu khairun am akhiru ba a sanin cewa ruwan sama farkonsa shine mafi alkhairi ko karshen sa ma'ana ba a san cewa ruwan farko shine ruwan da shuka za ta fito ba ko kuma a ruwan ƙarshe ne wannan nuni akan cewa a cikin al'umma ta manzo sallam za a iya samun wasu a ƙarshen al'umma samu alkhairi ta bangaren ilimi ta bangaren tsoron Allah ta bangaren ciyar da addinin Allah gaba ma'ana irin alkhairin da ba a sami shi ga ku ba cikin sahabbai a lokacin su sahabbai ne an gane to shine abin da manzo Allah yake nufi ba yana hukunta cewa a'a za a iya samun wani a ƙarshen al'ummar nan bai zanto ya ya bi mai ya bi sahabi a ana magana aiki ne samun wata dama da wani iko na haifar da wani abu wanda kina alkhairi sai zanto ɗaiɗaikun sahabai a lokacin da samu wannan damar ba amma kuma an ƙarshe an samu sai zanto sai da suke alkhairi ta wannan bangaren wanda su sahabbai ba su riske shi ba kada cewa mai sahabban suna da kuma mai suna da kamashi domin su ne tushen dukkanin alkhairi domin su suka fara dasa shi saboda haka dukkan wanda ya dasa wani alkhairi a bayan su suna da mai suna da kamashi na ladan alkhairin da ya rasa, ba kuma ladan su na su a sakamakon su suka yi mai sai suka fara dasa wato anishin alkhairi wannan duk ana batu game da eh, lokacin lalacewa al'amura da taɓarɓarewa al'amura amma mutane suka tsayi wajen neman ilimin addini wajen tsayuwa ta fuskar aiki da addini da sukan samu daraja da kima da karanci wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda su ma sahabbai da wannan suka fifici mutane lokacin da al'umma ta zanto a lalace su kuma suka karɓi addini suka yi riko da shi ayyukan suka inganta suka yi kyau suka daidaita da haka a baya ba yayin da mutane suka yi wasa da addini sai aka samu suka tsaya ta fuskar ilimi ta fuskar aiki da addini to sai samu wannan matsayin da wannan daraja da kima da karamci shi yasa ya tabbata hadisi cikin jami'u tirmizi da ainihin ah, musnad al-imami ahmad bin hanbal da waninsa manzala ga cewa khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amal mafi alkhairin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikin sa ya zanto mai kyakkyawa haka mafi sharrin mutane wanda rayuwar ta yi tsayi kuma aikin sa ya zanto mai mummuna mummuna to wannan shine mafi sharrin wato ainihin mutane tare da cewa sahabbai su suka zanto mafiya alkhairi mafiya falala da haka manzo Allah ya faɗa hadisin Abdullahi bin Mas'ud wanda yana cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya wuta hadisin Imran bin hussein cikin sahih Bukhari da sahih Muslim ya wuta hadisin Aisha cikin sahih Muslim ya wuta hadisin Abi Hurairah cikin sahih Muslim ya wuta hadisin Buraida bin Husayn cikin sahih Muslim cikin Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal ga jama'a min sahaba manzo Allah cewa khairun nasi karmi wa fi riwaya khairukum karmi wa fi riwaya khairu ummati karmi a wata riwaya cikin tarihu madinatu dimashq cewa khairul quruni karmi amma ita wannan ruwayar bata ainihin tabbata ba bata inganta ba ta hanyar akasan bin jau akasan bin jau cewa mafi alkhairin mutane su ne wanda suka yi zamani ɗaya da a nan manzo Allah yana nufin cewa mafiya alkhairin mutane ma'ana sahabban da suka yi zamani ɗaya da ni abinda manzo Allah yake nufi kenan ba wani nufin mutane din ba saboda a zamanin manzo Allah ai akwai kafirai akwai munafikai wanda su ba musulman bane sun bayyana musulunci amma sun dauka kafirci akwai fajirai akwai fasikai to ashe kaga khairun nasi abin nabi mafiya alkhairin mutane ai fi karni ma'ana a cikin zamani na to su ne sahabbai na kamar faɗin Allah cewa alhajju ashhurun ma'lumat a aikin haji watanni ne sanannu ai abin nufi alhajju fi ashhurin ma'lumat a aikin haji ana yin sa ne cikin wasu watanni sanannu an gane cikin wasu watanni sanannu to nan ba cewa khairun nasi karni ai khairun nasi fi karni ma'ana a cikin zamani na a lokaci na su ne sahabbai na to kaga nan da manzo Allah ce su ne sahabbai na shin yana hukunta daidaituwar su sahabban ta fuskar daraja kaga ba ke kidi ba ma'ana ta fuskar zanto wasu sahabbai idan an kwatanta su da wanda suke ba sahabbai din ba amma a tsakankanin da juna to akwai waɗanda sun fi wasu shi sa manzo Allah ya gaya wa Khalid bin Walid kamar da yake cikin asnan al-kubra ta Imam An-Nasa'i kitab al-manaqib yace kada ka zagi Ammar domin ya fi ka alkhairi ya tabbata kuma ah, حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان تكن صحيح البخاري صحيح مسلم a ruwaya cikin sahihi muslim da al-mustakharaj na abu awana da sahih na ibn ibban da musnad na abi ya'ala da fada'il sahaba na al-imam ahmad bin hanbal sai zo da bayanin menene sababin wani abu ne ya faru tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf sai Khalid bin Walid ya ga Abdurrahman bin Auf magana saboda haka Abdurrahman bin Auf sai ya kai karar Khalid bin Walid wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai manzon Allah ce kada kuna zagar mun sahabbai da yake ga Khalid bin Walid na rantse da wanda raina yake bisa hannunsa shine Allah subhanahu wa ta'ala hannun da ya dace da shi da sai da yanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari to ba zai kai darajar abin da ɗaya daga cikin sahabbai na ya ciyar na mudu ko rabin mudun ba wa manzo Allah ke ga wani Khalid ne wani duniya kan ne fifikon daraja tsakanin su sahabbai ne an gane a littafin sahih na ibn hibban sai khalid bin walid ya ce ya rasulullah aini ma suna suna taba ni innahum yaqauna fiyya ni ma suka taba ni shi yasa nake mai da martani sai manzo Allah ce la tu'udu khalidan kada ku cutar da khalid kada ku kara taba shi shi ma sai ya tsare masa matsayinsa don karkafin cewa wannan abin da aka yi wa Khalid da cewa kada ku zagar musu habbai na ma'ana ana baka lasisin kuma ka zagi shi Khalid bin Walid saboda ya taba Abdurrahman bin Auf ko ka zagi wani sahabi dan ya taba wani sahabi a sai manzo Allah ce la tu'udhu Khalid fa innahu sayfun min suyufin kada ku kara cutar da Khalid bin Walid domin shi takobi ne daga cikin takkuba na Allah subhanahu wa ta'ala an gane ba domin takobi ne daga cikin takuba na Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa a ghazwatu mu'ta wanda an yi shi a shekara ta takwas bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tura runduna ta mayaka ya rada wato ya nada ainihin umara Ja'far bin Abi Talib eh, Hassan bin Sabit Abdullah bin Rawah Jafar bin Abi Talib ya samu shahada ainihin abdullahi bin rawaha ya karɓi tuta shi ma haka asad bin sabi ya karɓi tuta duk sai suka samu shahada sai zan ko ba shugaba dama in manzo Allah ce in wannan ya samu shahada to sai wannan ya zama shine shugaba in shi ma samu shahada sai wannan ya zanto shine shugaba Jabir bin Abi Talib Abdullahi bin Rawaha Hassan bin Thabit duk sai suka samu shahada tuta za ta fadi sai Khalid bin Walid sai ya rike ta hadisin yana cikin sahih Bukhari da musnad al-imam ibn hanbal Khalid bin Walid yana rike ta sai manzo Allah ga cewa akhadha sayfun min suyufillah takobi daga cikin takuban Allah ya rike tutar bata fadi manzo Allah yana madina yake da wannan labari sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka Allah ya hukunta ya tsara subhanahu wa ta'ala don haka sahabbai kenan sun samu wannan matsayin da wannan daraja a sakamakon mai imani da aiki da abin da imani ke hukunta ashe idan an samu wani a baya shi ma ya tsaye da irin wannan aikin da sahabbai suka tsaye da shi zai samu mai? zai samu wannan daraja da sahabbai suka samu sai dai kawai darajar cewa shi sahabi don ta yi mai? ta kuma ce masa da haka duk wanda ya zama sahabi kuma ya yi mai ya fifice ko da sun yi tarayya ta fuskar mai darajar aiki darajar aiki shi yasa kamar yadda yake cikin sahih bukhari fadin Allah cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun zanto mafiya alkhairin al'umma da aka fitar domin amfanin mutane abi hurairah kace su ne sahabban manzo sallallahu kuma haka ya tabbata ga Abdullah bin Abbas cikin Asnan kubra ta Imam an-Nasa'i sune ne sahabbai na manzon sallallahu ashe ka ga wannan fifikon da aka samu me ya ba zuwa ka samu shine me ta'amuruna bil ma'ruf wa tarhauna 'anil munkari wa tu'minu billah wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhum al-mu'minun wa aktharuhum al-fasiqun kuna yin umarni da abin da yake kyakkyawa wanda shari'a ta san shi kuna yin hani ga abin da yake mummuna wanda shari'a ta musa shi sannan kuna yin imani da Allah subhanahu wataala ashe dukkan wanda ya tsaye da wannan sifa zai ne zai samu wannan alkhairiyya zai samu wannan daraja zai samu wannan karamci domin an nuna maka cewa daraja wajen Allah ba wai e, tana samuwa ne kawai zuwa kai zamani kaza ba ko ka a wuri kaza ko ka to tare da wani a tana samuwa ne a sakamakon imani da kuma aiki da abin da imani ke hukunta wanda ya samu imani da aiki da abin da imani ke hukuntawa a lokacin manzo sallam to ya fi wanda ya sami imani da aiki da abin da imani ke hukunta a lokacin da yake ba na manzo Allah saboda shi wancan kaga ya zama sahabi wannan kuma kaga shi ya rasa darajar shuhuba martabatu shuhuba an gane to shi ne manzo Allah ne yake bayanin cewa ina ma a ce na gane na ga in uwanmu domin nuni game da samuwar wato ainihin wasu wanda za su zo a baya waɗanda Allah zai azurta su da ilimi na addini mai faɗi kuma ga cikakken imani ga kuma tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ga gwagwarmaya wajen yada addinin ah, na Allah ah, subhanahu wa to wannan shine abin da manzo Allah yake nufi da wannan batu din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to cewa sai manzo Allah yake batun cewa yan uwanmu su ne waɗanda ba su zo ba sai a bayan ni na riga na shiga gaban su game da a sai suka ce to yarda ta za ka gane wanda zai zo bayan da daga cikin al'ummar ka sai manzo zala ce to ba ni labari kai wannan mai magana da a ce zai zanto mutum yana da wasu dawakai masu fararen fuskoki da kuma fararen sawaye ragowar jikin nasu kuma baki ne kuma suna cikin dawakai bakake wulik wanda babu wani gaurayen fari a jikin dawakan shin zai iya gane zai iya gane dawakansa suka ce eh da gaske zai iya gane sai man zalatu haka za su dora kiyama suna masu hasken fuskoki suna masu hasken tafukan hannaye da kuma sawaye saboda alwala da suke yi a duniya to cikin wannan sai zanto dalili game da farala da daraja ta alwala sannan kuma dalili game da farala da daraja ta wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai za su zo suna masu hasken fuskoki da kuma ainihin tafukan hannuwa da kuma sawa saboda alwala min anan min ce سببية للسبب أي بسبب الوضوء بسبب الوضوء كما فإن الله سبحانه وتعالى سوى مما خطيئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا أي بسبب خطيئاتهم إن أكلنسا من نار ومن نار صلة أي من خطيئات أي بسبب خطيئات أغرقوا فأدخلوا نار a nan za mu ga cewa bacin hasken fuskoki gurban sai kuma ka ce muhajjali da kuma haske na hannuwa da sawaye ah, haske na fuska ya shafi dukkan wanda ya imani hatta daga cikin mai al'ummar da suka shuɗe a baya kamar yadda Allah ce yau matafi yadda wujuhun wa taswaddu wujuh فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم بها خالدون cewa wannan rana wasu fuskoki suna masu haske ga shau mai fuskokin dukkanin masu imani na wannan al'umma da kuma al'umma da take ba ita ba Allah ce a wujuhun yawma idin ناظرة إلى ربها ناظرة يسي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة أقول يا شاو كسكو كن آه، دكا لما سي إيمان نوانا الأمة الأمة تكبا إتبا إذا هكا hasken hannuwa da sawaye sai zanto ya ke banta ga ita wannan al'umma ne to da haka sai wasu suke cewa to wannan yana nuni kenan su al'ummomin da suke a baya ma'ana su babu alwala cikin tsarin su lamarin yin alwala ya shafi wannan al'umma din ne ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan magana tana da rauni saboda batun alwala ya tabbata ta ga al'ummar da suke kafin wannan al'umma din tunda ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihi muslim kissa ta sa yayin da suka je wajen wannan sarkin wanda yake a zalimi kuma yake nema ya yi lalata da ita saboda haka kaga mai ce kenan sai ta tayi sai alwala sai sallah ta roki Allah Allah ya kare daga ne daga sharrinsa kaga sai alwala a ce kaga alwala akwai tattagalon da suke kafin wannan al'umma sannan ya tabbata kuma cikin sahihi bukhari da al'adam al-mufarrad aidan da sahihi muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal kissa ta yayin da wannan karu wata masa sharri cewa ai wannan dan nasa ne kaga mai sai alwala shi ma to ka ga alwala akwai take to sai suke cewa eh akwai alwala amma alwala ba irin alwala wannan al'umma ba to ba kuma abin da yake na bambanci ashe kaga asali sai a tafi akan cewa bai ɗaya ne bai ɗaya ne alwala irin alwalan mu suke in kace da bambanci to kawo dalili ko ba dalili tunda idan aka ce alwudu alwala kaga shine alwala irin wanda yake to saboda haka su ma irin wannan suke to saboda haka sai ya zama kenan hasken fuska ya shafi dukkan zira korin mummune domin su ma suna yin alwala kamar da muke alwala to amma hasken tafukan hannuwa da na kafa wannan hasken Allah ya keɓance shi ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin nuna fifikon ta akan me akan ragowa al'ummomin da suke wato ainihin ba ita ba domin nuna fifikonta da kuma darajarta da kimarta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbata hadisin Muawiya bin Haida al-Qushairi cikin Musnad al-Imam Ibn Hanbal manzo Allah ya ce wa antum tuquna sab'ina umma wa antum khairuha wa akramuha ala ku ne kuke cika al'ummomi saba'in da suka wuce a baya a tarihi ku ne cikin su kuma ku ne mafiya alkhairin su mafiya karancin su wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ya tabbata hadisin sahal bin sa'ad sa'idi wanda yana cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ya zo ta hadisin abdullah ah, bin abbas shi ma na cikin sahihi bukhari da sahihi muslim ya zo ta hadisin abi huraira cikin musnad al-imam ibn hanbal ya zo ta hadisin abdullah bin mas'ud cikin musnad al-imam ibn hanbal ah, manzo Allah ke cewa cikin al'umma ta akwai mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba sai sa ba suke tattaunawa ai mai yiwa da aka haifa a musulunci ba shirka mai yiwa kaza ne mai yiwa kaza ne mai yiwa kaza ne ukasha bin muhsan al-asri sai ce rasulullah ka roƙa min Allah ya sanya ni daga cikin sai manzo Allah ce anta minhum kana daga cikin su sahabbai suke tattauna sai manzo Allah ce ai su ne waɗanda ba sa neman a yi musu magani ba sa yin sakiya ba sa canfi suna dogaruwa ne ga Allah ubangijinsu suna dogaruwa ne ga Allah ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a wata ruwaya ma cikin sunan ibn naja da musnad al-imam ibn hanbal cewa dukkan dubu an ƙara dubu saba'in kuma an gane ba kowace dubu cikin wani dubu saba'in kuma an ƙara dubu saba'in wanda za su yi ga ba da ba tare da hisabi ba amma ga siffar su to kaga sai kai mai falla wannan al'umma da rabuwar al'ummomi kuma sannan sai yake nuna cewa ashe sabon daraja da karamci bai ta tuwa ga iyasu sahabbai kadai wannan sifa dukkan wanda ya siffanta da ita a kowane zamani zai shiga cikin ba shiga ba zai shiga cikin su kaga yayi tarayya da sahabban da suka siffanta da irin wannan sifa duk da kuma su suna gaba da shi ta fuskar daraja domin su sahabbai an gane sai Allah ya kebance ita wannan al'umma tunda ya tabbata cikin sayi muslim sai manzo Allah ya cewa wa sima laysa li ahadin ghayrikum wannan wata alama ce wata bata zanto ga wani ba in ba ku ba ku wannan al'umma na samu mai hasken fuska da kuma hasken fuska kun yi tarayya da ragowar al'ummi masu imani wanda suka manzannin su amma hasken ah, hannuwa da hasken kafa da wannan ya keɓanta ga kune ku da kaga wannan ruwa cikin sanyi masu sai taimi sai tuna mai keɓantuwar hasken kafa din da hasken hannuwa da ita wannan al'umma da ragowar al'umumi an gane da ragowar al'umumi sannan sai manzo sun rike cewa kuma za a kori wato ainihin mutum ga tarki na kamar yadda ake koran raƙumin da yake batacce to haka za a kori mutum a kori wannan a kori wannan a kori wannan sai in kira su ce ku zo ku zo ku zo sai a ce da ni ai su sun musanya a bayanka sun canja addini bayanka sai in ce fasuhukan fasuhukan ma'ana nesa da su nesa da su Allah yi nesa da su Allah yi nesa da su to kaga wannan yana nuni akan cewa samuwar wasu wanda za su musanya addini a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma shi manzo Allah yana daukar sa a matsayin mai wanda suke kan addini sai a bayyana masa ga matsayin da suka zanto sai ce ne wasuƙan wasuƙan to ya zo kuma a hadisin abdullah bin mas'ud cikin musnad al-bazzar ah, manzan Allah yake cewa a shi wannan hadisin cewa rayuwa ta alkhairi ce gare ku haka mutuwa ta ma alkhairi ce gare ku dukkan abin da kuka aikata na kyakkyawan aiki sai yi wa Allah godiya kai domin akan nuna ma akan bujuro mu duk kuma abin da kuka aikata na mummunan aiki sai in nema muku gafara Allah subhanahu wata domin akan bujuro mu wannan hadisi sai yake nuni akan me akan manzo Allah yakan sanin abin da me al'umma su take aikatawa a bayansa to hadisin hadisi ne munkar da inganta ba illarsa shine abdulmajid bin abdulaziz bin abi rawat ya saba wato ainihin ragowa Huffa inda asalin hadisin ya zo cikin sahihi muslim amma wannan karin da na ambata muku ziyara ce munkara duk da asiyudi cikin al-khasa'is kubra ya inganta shi da wannan karin aka haka zainuddin al-iraqi cikin al-mukuni an hamlin asfar fil asfar littafin da ya akan takarijin a haris na ihya ulumuddin lil imam al-ghazali ya ce jayyid ne haka alhaisani nuruddin cikin uh, majama'u zawa'id wa mabul fawaid ya ce rijalu su. to maganar uh, alhaisani ta ɗan fi kusa da zama daidai uh, a shahid da ya hadisin bai inganta ba da wannan gari bai tabbatar ba hadisi ne munka an gane wannan kenan sannan ah, suwa ake nufi da cewa sun canja addini bayan da ba wanda ana nufin dukkan wanda ya kirkiri wani abu wanda ba addini bai mai da shi addini kuma ya kunshi ah, dukkan wanda suka yi ridda suka bar addini din sannan ya kunshi dukkan wanda suka samar da wani tsari wanda yake sabanin tsarin da manzo Allah ya bar sahabbai a kai ta bangaren shugabanci ne kamar azzaliman shugabanni idan ta suna tafiyar da zalunci game da al'ummar da suke shugabanta su ma sun shiga domin su ma sun sun canja abin da manzo ya basu habbai haka yan bidi'a masu karo bidi'o'i da sunan addini su ma sun shigo ciki domin sun canja abin da mai manzo Allah ya fasa habbai akai haka dukkanin ragowar maɓallata wanda suke tafiya akan wani tsari sabanin tsarin da manzo Allah ya bar sahabbai kai na addini a bisa bambancin uh, matsayinsu da matakansu da sunayensu haka an da wanda ake kira da yan shi'a masu zagin sahabbai an gane uh, sun ma kai matakin kafirta masu habbai din na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi su ma sun shigo ciki a sahun farko ma domin sun canja abin da ne manzo Allah ya basu habai kai na addini domin bai daga cikin addini manzo Allah zagin zagin sahabbansa kafirta sahabbansa bai daga ciki sannan yana daga ciki waɗanda suke musu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba ruwansu da hadisi sai alqur'ani kadai to su ma sun shigo ciki domin su ba sun musanya abin da manzo Allah ya fassa sahabbai a kai na me na riko da da da sunnarsa bisa kyakkyawar fahimta ta su sahabbai din da kuma da suka biyo baya da kyautatawa bayan su sahabbai din na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to dukkanin waɗannan a ranar alkiyama manzan Allah zai ce a yi nesa da su a yi nesa da su domin sun yi rayuwa akan tsarin da yake da nasa wanda na ambata a darasin farko cewa wannan hadisin ya zo ta hanya ba ɗaya ba daga sahabbai na annabi Muhammad sallallahu irin su Hudaifa bin Yaman wanda yana cikin sahihi Muslim Muslim ibn Majah game da waɗanda za a kora daga tarkinsu ah, har ma wasu manzan Allah ya sun saboda me sun bayyana imani amma ko munafikai ne an gane shi yasa a wata ruwaya sai da lafazin mai sahabbaina waɗannan ai sahabbaina ne ma'ana a hukuncin da ya musu na zahiri amma fil hakika ba sahabbai saboda munafikai ne amma ya kira su da sahabbansa saboda mai abin da suka bayyana a baki na cewa sun yi imani idan da aka munafiku na kallon shar innaka da rasulullah wallahu ya alamu innaka da rasulu wallahu ya shaɗu innal munafiqina lakadibun wa idan laqul ladina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون kaga suna bayyana imani amma kaga bil hakika kafare ne kafare ne kamar yadda ya tabbata cikin sahih al Umar dan Khattab ya izinin cewa ya manzo Allah ba ni izinin in sare wuyansa sai manzo Allah ya ce a'a ina kin mutane su fara cewa ai annabi Muhammad ya fara kashe sahabbansa shi manzo Allah ya san wannan munafiki ne amma mutane ba suna ganin sa a matsayin ne musulmi da shi ake sallah da shi ake azumi kaga sai manzo Allah ce mutane sun ce manzo Allah yana kashe ne sahabbansa kaga sai kira cikin cikin sahabbai duba ga abin da yake a fili amma fil hakika ba sahabi bane munafiki amma idan aka ce sahabi shine kaga wanda ya imani ya game da manzo Allah kuma ya mutukan imani wannan shine sahabi munafiki kaga ba sahabi bane ko da an bai sunan sahabi bisa ga abin da yake a bayyana a fili amma fil hakika ba sahabi bane an gane to wannan su ake nufi su ake nufi saboda haka wannan hadisin yana nuni game da illar bid'a kirkira cikin addini mutum ya gago abubuwa na bidiyoyi ya sanya cikin addini kuma rayuwa kan su to akwai hatsari kwarai da gaske akwai hatsari babban hatsarin da zai fuskanta shine a ranar kiyama yayin da zai je tarkin manzala za a kore shi bi annahu ahdasa fitin ma laysa min domin ya fara a cikin addini abinda bai zanto cikin addinin ba an gane saboda haka riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine zaman lafiya shine kuma tsira shine wato anishin kubutan gani wannan kenan da haka ina gani sai mu tsaya nan wa bi القدر al والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله. har ya fitar da ruwan mani هذا هو الاستمناء والقول الراجح أنه حرام zancen da yake mafi rinjaya cewa haram domin babu ta hanya da allah ya halatta wa mutum ya biya bukatarsa ta sha'awa sai hanyoyi guda biyu hanyar matasa ta aure kuma hanyar ku yanga da Allah ya kabatun masu imani ce kadi aflahal mu'minu hakika masu imani sun rahoto cikin sifofinsu da Allah ya ambata sai ce walladina hum likurujihim hafizu kuma su ne wanda suke masu kiyayewa ga fardojinsu ma'ana ba sa biyan bukatar farji illa ala azwaji sai ga mata su na aure aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ko kuma abinda dama mutum suka mallaka na bayi na koyi to su anan sun biya bukatar su sun biya sha'awar su ba ababan zargi bane sai Allah ce fa man ibtaga wara'a dhalik fa ulaika hum al saboda ka dukkan wanda ya nemi bayan haka dan ya biya bukatarsa kaga yin amfani da hannu wajen biyan bukata daga cikin bayan haka sai Allah ce waɗannan su ne masu ƙetar iya sai Allah ya kira yi hakan da alikaici da ƙetar iya kuma ah, Allah ce wal yasta'fu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi waɗanda ba sa samun abin da za su yi aure da shi to su kame har sai Allah ya wadata su daga falalarsu kaga anan Allah bai ce sun iya amfani da hannunsu ba don su biya bukatarsu sannan ya tabbata hadisin abdullahi bin mas'ud cikin sayi bukhari da sayi muslim manzo Allah ce wanda ya sami ikon yin aure da fuskar yana da lafiya da zai iya gamsar da ya mace wurin zama tufatar da ita magani abinci da sauran ababai masu kama da haka to ya yi aure karshe sai man zalla ce wa man ya wanda bai samu wannan ikon ba to ba alaihi bisaw to shi sai sai ya kaza kaga nan man zalla bai ce to zai iya amfani da wato ainihin hannunsa don haka haram ah, wasu daga cikin malamai ne suke dan sassautawa wato ainihin ah, a babi na batun aikata wani laifi idan an kudanta shi da wancan laifin to karami ba in mutum bai yi ba kuma sannan ba shi da ikon yin aure ba shi da hanyar samun baiwa in bai yi ba yana tabbatar zai fada zuwa ga zina da suka ji sai ya iya yi ma'ana ya aikata karamin laifi don tunku da me babban laifi an ce masa karami idan an kwatanta shi da zina amma shi ma a karan kansa ai babba ne huwa fi nafsihi kabir lakinnahu bin nisbati ila zina saghir an gani to wannan shi ne to amma shi ma duk da haka bai dacewa a nisanta shi akwai rubuce-rubuce akwai shukaniya da bulugul muna fi hukumar listin na yana da risala a kai wanda mashahuru hassan ali salman ya yi takikin ta haka ahmad gumari shi ma da risala akan haka an gane haka abu abdullahi al-kutubi ya tattauna maganar cikin aljami'u li ahkam al-qur'an wannan shi ne wallahi shekara ta takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda ليست آه، موضوع الدرس كوري من شقودة مسألة من سبودة بابي نبيان آه، سريعة من زال الله يكتورة سيسا شوى قبلني ودعو عين آه، جابر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة حسان بن صالح cewa in wannan ya samu shahada to sai wannan ya zama shugaba in shi ma samu shahada sai wannan ya zama shugaba dukkanin su kuma su sai suka samu shahada to sai zanto tuta kuma za ta faɗi domin babu shugaban da ya rage cikin waɗanda manzo Allah ya naɗa su a matsayin su shugabanni saboda ka sai Khalid shi sai rike tuta to sai manzo Allah yake ga wa sahabban da suke tare da shi a Madina cewa akhadaha sayfun min shuyukillah kamar yadda yake cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal asalin hadisi yana cikin sahih Bukhari wannan shine a takeice akan batu na ghazwatu mu'tah Allah ya sa mu dace ah, karin bayani akan yin wasa da hannu hatta ta bangaren lafiya yakan kawo matsala yakan kawo matsala ta bangaren lafiya wanda mazantaka ta mutum takan yi rauni sannan kuma yakan kamuwa da wasu cututtuka sannan kuma yakan samu matsala ta rashin jin daɗin ƙyamace eh, in mutum ya saba da wannan to ko da ya zo ya aure sai zan to bai jin ɗanɗanan macen kuma saboda sabo da wani to da haka masifa ce ba kwarai da gaske ga kuma lafiya za ta ainihin ta lafiyar mazantaka kuma ga lafiya ta bangaren gangan jikin gaba daya za ka nisantar wannan shine zaman lafiya in kuma mutum an gaina cikin ah, matsala da da tashi hankali to abokan sai su hada masa kuɗi su masa aure kamar yadda rabi'atu bin ka'ab bin aslami manzo Allah ce da shi ka je ka yi aure ya rabi'a me yi wa manzo Allah hidima ne wata rana kamar yadda yake cikin sahih muslim manzo Allah ce da shi roƙi abin da ya bayyana gare ka sai ce ya rasu da ina so in zanto tare da kai a cikin gidan aljanna sai manzo Allah ce ba wannan ba sai ce eh wannan din da nake so sai man Allah ce inni ala nafsika bi kathrat sujud to ka taimake ni akan karan kanka ta fuskar yawa ta sujud to shine man Allah kace shi kaje kai aure sai ya rasulullah ba ku manzo Allah ya kara gaya masa hasu kamar yadda yake cikin eh, musnad al-imami an bin hanbal da musnad al-tayalisi bi isnad al-hasan saboda ga sai man Allah ce da sahabbai ku hada masa kudi kuma sa aure da aka sahabbai sai suka haɗa kudi sai aka masa aure an gane to kaga in ya zama na akwai matsala ta sai a hada kuɗi a masa aure ko za a fitar da shi daga wannan masifa to amma kaga sabanin abin da yake kuma a yau kenan ma'ana sai ka gama hidiman auren ka hada komi da komi sannan kuma sai a ce ga gudunmawa mai 500 mai 1000 a abin wanda kaga taimakon kamata ya zo mai jabal al-aqd wannan masu kokarin ma kenan eh amma wasu ba ba addu'ar barakallahu laka wa baraka alayhi wa jama'a bainakuma fi khair ba kuma daukan wani abu a baka kuma ana tare an taso anguwa daya ga shago ka ga shago ga shago sa ko shago ɗaya ma ke kwana abinda zai iya maka ko shi na ɗauko kayan amarya wani shi ma kawai da ɗauko kayan amarya don ya samu da shi ma su haɗa kawance to kaga akwai matsala kwarai da gaske ya kamata a sami yan uwantaka ta addini duk wani saurayi wanda aka san yana fama da sha'awa kuma ba na zai yi to kuma mutum anguwa sai sa da kun sai su masa aure ko ma sa masa sana'a ko wanki da guga ko kabu kabu ko dai wata harka ne wadda ma ta yassara eh, lahu min al-makasi an gane ونشي سبحانك اللهم وبحمدك نصف إليك صلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين